lokaci da muke kawo muku shirin na himma da mata Shirin da ke tattauna batutuwa akan abin da ya shafi mata tun da zama kan zamantakewa aure, tarbiyya, haƙƙin makwabtaka, ilimi, siyasa da dai sauransu. Sunana Nasiba Adam Idris kuma ne ce nake jar gamar gabatar da shirin a kowane mako. To a wannan makon ma kamar da muka saba nake shigo da baki domin mu tattauna akan batutuwan da suka shafi mata gaba ɗaya kamar da na bayani. A wannan makon ma mun zo da ta bakuwa ta musamman inda kuma yau shirin namu zai karkata akalarsa ne a ɓangaren sana'o'i. So bakuwar tamu dai ta ita ce ce malama Zainab Bashir wato a mai wajen koyar da abincin nan ko kuma ce abubuwan taba haka lashe a wato bake and frost amma dai an ce waka bakin mai ita ya fi daɗi barin batta da kuma sauraron mu domin ta gabatar mana da kanta malama zainab barkar shigowa Na'am, to a masu sauraron mu ko ce masu kallon a daidai wannan lokaci za su so su san wai wace ce ma Zainab za su san takaitaccen tarihin ki. Mm. farko dai suna na zainab zainab mm. bashir an haife ni ne a cikin garin jos mm. na girma na tashi na yi makaranta da kuma a cikin garin jos na'am to a malama zainab a a rayuwarki duk da yanzu mun shigo a fannin sana'o'i ne to amma kowa a rayuwa akwai abin da yake da wani ambition da maybe zan ce na girma ina son zama pilot ina son zama likita haka dai da abubuwa da yawa <laughs> ke menene dama a ki tun farko da wani buri kike so ki ga kin girma a bangaren ilimi kin cimma shi mm. gaskiya burin da nayi na farko a rayuwa ta shine in zama lauya wow Dan har na ji matakin karatu na na yi diploma, eh. diploma in law. Na'am. Na fara. So kafin in samu admission in foreign ne mm. sai na zo dama dai ina da passion akan baking abin da ya mm. shafi irin su baking na'am na'am da ya zama min wahala samun admission ke sai na yi kasar mu a yanzu abubuwa haka so kawai sai na zo sai na haɗu da ita wannan matan wata rana kafin ma dai in fara bakin din ma dai mm. I'm into business ina siyar da su wrappers haka da su abubuwa zannuwa eh. dai abin da shafi haka har kafin dai in zo in faɗa kan harkan bakin. Mm. to wato in muka na fahimce ki za rashin samun gurbin ci gaba da karatu daga matakin diploma ya sa kawai sai kika tsinduma bangaren sana'o'i kama kafin ma kika ga bangaren wato gashe-gashe kenan eh gaskiya Mm. tun dai ma ina makarantar ina yin sana'o'i na mm. saboda sana'a ne da mamata take yi mm. so ni ma din na tashi da fashion din abin business haka ina yin business din ba wai ko da rashin admission ko wani abu ba na'am na'am to a ko wani kuma bari in ƙara miki wata tambaya ko a fangaren rayuwar shi akwai wani buri nashi da yake so ya yi maybe a ah, wani zai ce idan na yi kuɗi ni buri na kawai na sai mota na sai gida wani zai ce a ya yawon duniya je za ka sake wani irin buri ke da shi idan yau Allah ya aka ce duk wani inda aka ce bake and frost kawai an san malama Zainab ake magana so idan Allah ya baki wannan damar ya bunƙasa ki kika tumbatsa ko ina kuɗin suka zauna me burin ki gaskiya ni buri na bani da burin da ya fi a ce in ga al'ummata da wanda yake kusa da ni ya mori abin da nake da shi gaskiya ma dai fashon dina akan business mm. shine saboda yan uwana ki so idan ka tashi ka ga iyayenka ko talaka ko wani abu ne dole ne kai kai wa ba ka tashi ka ga wani abu a ci gaba hmm. ɗaya ko rayuwa a haka ba hmm. so gaskiya ni na tashi da fashion in business ne don saboda na kusa da ni su karu da hmm. abu na'am na da so in gani na sa wani farin ciki a rayuwata da kuma ina fatan Allah ya cika min wannan burin <laughs> idan har na samu ma zan ba na kusa da ni masha Allah masha Allah to mu da kan maganar shi wato wannan dai sana'a na gashe-gashe da kike yi shekara nawa yanzu ka ɗauka kina wannan sana'a koya na da komai da komai ko kuma dai kawai da na fara a'a daga farawan naki tukuna yanzu dai gaskiya two years ina cikin two years kenan yanzu kina ta shekara ta uku mm. kenan yanzu so a kamar ka fara linkin mana abin ko kika fara juna mana cewar kin kina makaranta kika fara business rosu shi bangaren gashe gashen sai kika gama makarantar ne kika shige shi ko kuma dama tun da kina makarantar ne kike hada abun gaskiya sanda nake makaranta ban fara ba ina da fashion ne kawai akai mm. amma ban fara ba mm. sanadin da na fara shine mm. akwai ina yawan faɗa ma wa irin sisters ina da brothers ina haka ina so in je in koyi abin da ya shafi su baking din nan saboda farko ma ban koyi shi dan business ba kawai ni dai mm. ina so in gani na iya mm. so sai su brothers na sun ga cewa to in duba inda zan samu in yi dai mm. haka ne to kin san irin hausa wani lokacin ba sa daukan abu serious sai ka je ma wani bakin ciki wasu suna da irin wannan su ki koya maka da kyau har wata rana haka mun je na raka sista na ne za ta siya fridge a wani waje a masallacin juma'a hira dai ya kaure tsakanin mu da wata mata haka in muka haɗu da ita a wajen kristanci mm. sai na gane cewa shi into baking mm. tana harkan ta ke na wannan mm. abu to sai kawai na tambaye ta na ce da Allah ko tana yin classes sai ta ce mun tana yin classes sosai ma so a lokacin na tambayi ta nawa ne classes din mm. ta <laughs> kudin mm. da ta faɗa mu obayi oh har ya dan discouraging ina haka sai muka je sharing din contact mm. da na ce mata da idan na je gida na faɗa ma maman mu sharing da muka yi zan neme ta insha Allah to da na da na faɗa ma maman mu ta ce ba na tunanin wannan kudin yayi yawa sai na ce mata to amma kuma idan kana so ka koya abu da kyau dama dole ne ka kashe kudi a wannan lokacin abu biyu ne suka tashi mu na samu admission a wannan shekarar na samu sai na ke faɗa ma mamun mutu kuɗin da zai biya admission ɗin da kuɗi za a yi ɗin shi ne in koyi wani abu ta ce a ato ni wanne na fi so mm. don gaskiya bara ta mun alkawarin ko baban mu zai biya mu mm. kuɗi biyu a lokaci ɗaya ba mm. so sai na ce mata bari dai in yi shawara na zauna da ni da brothers na ke ce musu yanzu a bas kunji kunji ga wannan opportunity ya zo min ga wannan ma admission ɗin shi ma ɗin zan samu so advice ɗin da su brothers ɗin na suka bani sun faɗa min <laughs> cewa zainab kin gani mu ba wani karfi ne da su ba ba su iya yi miki wannan abin gaba ɗaya ba ga mu ma din mm, a yi ma wannan a yi ma wannan a yi at least mm. dai a ɗan rage wani abu mm. su dai a shawararsu sai suka ce mu in faɗa harkan bekin din idan na koya idan Allah ya sa mishi albarka zan zo da kaina zan biya mawa kaina kanki tabbas abubuwa sai na mm. ce mishi to shikenan da ya zan zan tunani a kai har dai na zo na decidin kawai da kuɗin na in yi amfani da shi in biya mm. wannan classes na eh, eh. to haka ne dai ta faru na je na biya na fara koya kuma dai Allah ya haɗa ni dai da mata ne ta gari mm. tana na wata cake by Bex and Mo tana can zama a wajen can wajen celebrity haka ne na ringa zuwa na yi classes na kusan four da ita muka gama ta mm. graduating dinmu mm. so after na gama wannan classes din ne na dawo gida na ce to yanzu a fara siya min abubuwan baking in fara practicing da su an koya dole a nemo kayan aiki abu mamun mu ta ce to shi ke da faɗa ma baban mu ya siya min sai na ce ta amma da ke san baba shi baba ya fi sona da makarantar ba wani sa wannan abin bai mm. supporting ba tun farko sosai sosai ya dibar ni in sai ta ce min to shi kenan na ce mata ko ba a siya min oven ba akwai tukunya ta koya mana yadda ake yin baking da mm, tukunya haka mm. muka je wajen yaron da ta nuna mana shi a yan gwangwa haka ya fara mana da yan tukunyar haka in zo in bakin kek guda daya in ko barin din shi ba haka dai akwai lokacin kin san farko idan ka fara business hmm. mistake din da kaman mutane suke yi hmm. wani zai tunanin ko daga fara business ne ko shi zai fara eh, making money zai shigo kawai hmm. kuma ba haka bane babu wannan haka dai idan na dan ga yaro zai dan yi birthday haka a gida family ma haka sai in ce musu su siya abubuwan ingredients su kawai zan yi musu cake abin da ya sa nake yin wannan saboda ina so in zama perfect akan abin saboda idan ka koyi abin nan fa ba wai za su ɗauka wannan ilimin ne kawai basics ne a ɗora ka akan abin wanda mm. saura ya rage naka ne mm. practice shi shine yake sa ka zama perfect wannan perfect akan mm. abin da kake yi so na ɗauki wannan shawaran da boss ɗin mu ta bani na zo nake dai a gida in karbi na wancan karbi na wannan da har Allah da ya ce mako kode kuma abin ya zama na zo na iya shi sosai wow lokacin da na fara cewa mamanmu ina so in maida shi business tun da dai na gani yanzu kin kware akan abu na iya kuma dai mutane suna ɗan yin mm, abubuwan yanzu mm. sai ta ce min tam sai na ce mata shago zan buɗe <laughs> lokacin ba ta ba gaskiya mm. na yi ta samun challenges ma lokacin ba mu ya ce shi aure zai yi mun ba zai yi buɗe shago ba wai haka dai har na zo dai suka zo kuma dai suka yarda na zo na buɗe din haka muka fara dai da kaɗan kaɗan na'am na'am to bari dan da da ke baya kafin mu je tambaya ta gaba ah, mm. idan na fahimta kamar baking din ne kaɗai kika koya kuma kike koyarwa ko kuma ake kina haɗa naki ne biyu ko kuma a dai gashe-gashe ne bangaren fulawa din ne kawai banda ko kuma kina da da abinci ko wani abu gaskiya ba mu yin abinci ba yin abinci abin da ya shafi irin snacks haka da mm. flour din da kai abubuwan mm. da ya shafi wannan mm. su ne muke amma abin da ya shafi abinci ba mu yi na'am na'am to a sofa yanzu kawo yanzu da kika fara tunda kin dauko mana tarihi yadda kika fara aji ka zo kika bude shago da kika bude shagon nan kin fara kin ci gaba ne da kawai karban kuɗin mutane kina dan musu ko ko kuma a kina buɗe shagon sai kuma kika buɗe bigire na fara janyo su ki koya musu abin abin da ya faru shine da farko da na fara wani lokacin ma za mu je shagon saboda ba a riga an sani wani ma kuma ya sanin amma yana gani baka iya ba tun da yanzu eh. ka buɗe mm. haka dai ɗaya biyu wata rana ma fa za mu zo shagon ban ni cinikin komai ba na samu shi su kanina da muke shara da su da ce musu abas ni ina gani kamar a rufe shagon nan kawai don saboda ni na gaji zai gaji kuɗin mota na ma in je ba abas ya ce muke dai kawai ki ci gaba dai hmm. kowane business haka ne a hankali idan abin aka zo aka hmm. sani shi kenan hakan dai a siya abin dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar irin kaɗan kaɗan ne haka hmm. har Allah ya sa to da ke dai kin san akwai friends na social media hmm. kuma yanzu abubuwan rayuwar mu ya koma kamar social media ya koma kafafen social media to hmm. sai suka taya ni advertising abubuwa hmm. suna nan wannan ya posting wannan ya posting har ya zama dai abin ya fara tafiya irin places daban-daban haka tun ba mu samun customers din sai ya zama mun fara samu aka zo aka ce in fara yin classes sai na ce musu kai na jin tsoro yin classes din nan da tsoro aka ce min to in fara koda da na gida ne haka in koya muka fara na lokacin ina da students ko su shida ne lokacin suka zo muka yi classes da su kuma dai alhamdulillah it was a success sai zama na mun samu nasara akan abin to daga dai lokacin gaskiya da abin ya fara ɗaukaka mm. kenan wa'annan hotunan graduation ɗinmu da muka yi da su ya mm. fita to a nan ne dai da ke su ma ɗin wannan ya posting a story eh, shi wannan zai gani a mm. ina kika koya ta ce a waje kaza shi ma ya zo gaskiya dai da taimakon Allah hmm. da taimakon abokanai na na social media haka da muke watsa abu da haka dai abin ya fita masha Allah to amma ma Zainab kafin mu ci gaba bari mu dakata alin mu dan kurburuwa sai mu da mas kallon mu a dakace mu muna nan wa idan muka dawo shirin zai daura. kasance da Unity TV domin labaru akan al'amuran yau da kullum. Unity TV, murya cikin nazari.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 masu kallon mu barkamu da da'a idan yanzu kuka kama wannan tasha kuna kallon tashar TV ne a cikin shirin himma da mata tare da ni Sima Adam Idris mai gabatarwa da kuma bakwata wato Zainab Bashir mai uh, Bake and Frost kuma inda yau muke tattauna a bangaren fannin ta da kuma yadda ta fara kawo yanzu. To amma da ma Zainab barka da dawowa. So kama mu tafi ki mana bayanin yadda kika fara hadda kika fara koyar da ɗalibai da sauransu. To a yanzu kawo yanzu zaki iya cewa ɗalibai nawa kamar set set na ɗalibai nawa kika yayi. Gaskiya yanzu na graduating din batch guda shida yanzu ma presently muna kan na bakwai ne rukuni na bakwai yanzu zaki na bakwai yanzu muke mm. kai wanda mm. suna ma kan yanzu haka ma na bar su a shago suna kan mm. suna making din graduation cakes din su na bar su a nan muna so ni graduation din ranar Wednesday Allah ya kai mu ranar Laraba ke. eh masha Allah to a ah, mu dawa a fannin rayuwarki kowa a duniya ba zai rasa wata ƙasa ko wuri da yake so ya dan je ya huta ba kowa da irin nashi ba na so sake magana amma ki a naki bangaren wasu ƙasashe ne kike tunanin a duniya in kika samu dama wata ran kina so ki ziyarce su ko kuma ki je su ki huta ko da wani abu ya kai ki haka gaskiya farkon ƙasar da nake so in je a rayuwa ta shi ne saudi arabia ina bala'in son zama a wurin idan mm. allah ya bani dama zan je mm. insha allah mm. a bayan saudi arabia ina so in je uk Masha Allah. a bayan nan dai sai Dubai dai da dai mutanen mu da Dubai gida dai <laughs> amma still ina so in je Dubai eh. insha Allah na'am to a bari mu ƙara dawowa kuma a bangaren dai sana'ar taki har wa yau a cikin batun duwan da ke mana kin fara mana maganganu wanda a cikin mun ga wasu kalubale kalubale da aka kika dan fuskanta a ciki to har yau bari mu dawo kan kalubalen kamar yadda kika faɗa kamar lokacin kika fara ɗin yau a zuwa ɗan siya kaɗan gobe wannan shi ma is part of challenge because idan mutum ya riga ya ya ajiye ne ba a zo an siya ba kin ga zai zama kamar yayi asara to ya kuke dilin da wani abu kuna yi ku ajiye ne ko ku reserving nashi ko ya kuke yi tunda kuna yi ku siyar ai sannan kuma ku koyar ko kuma a koyarwa din ne kawai ba siyarwa wanda mutum zai zo siya shago muna siyar da abubuwa amma muna siyar da su ne based on order oh. kamar sai mutum ya ya demandin daga wurin mu mm. sannan muke yi mishi ba mu cika yin abu mu ajiye ba don mm. saboda abubuwan mu abu ne masu lalacewa mm. idan ka ce idan ba wai kana da wajen da ya zama irin kullun ana siyan abu bane a wajen idan ka ce za ka ajiye tom zai zama maka asara ballantana a wannan lokacin da nake gani ba wani ciniki bane to kiga sai mutum ya dawo gaskiya sai an yi oda ne tukunna muke yi a wannan lokacin hmm. to har yanzu ma dai hakan ne sai na so in ringa yin abu ina ajiyewa na sayarwa saboda yanzu a yanzu dai da Allah ya taimako hmm. abin ya fita hmm. ana yawan zuwa siya to amma sai dai yanayin aikin kuma da yake yin yawa ba ma samun mu ma ajiye shi sai zama kawai a hannu a hannu ne to su wa'ina abubuwan dami dami ne ma kike yi ne kike koyarwa su me ne wa'ina abubuwan muna yin cakes cakes kamar na kowane irin event Eh, birthday ne ko mm. aure ne ko kowane irin kek je kawai muna yin shi so ina fahimta manya wanda ake na yayi da kuma ƙanana ƙanana eh, kenan dukan su muna yi a bayan su muna a fannin su small chops muna yin irin su meat pie su mm. puff da su donuts mm. cincin abubuwa haka dai gaba ɗaya dai duk abin da ya shafi flour kawai mm. muna yin shi su shawarma ma da komai duk muna duk kuna yin shi mm. to har waya a bangaren da ya kalubale wato challenges yanzu kusan tattalin arziki da abubuwa sun tashi kasuwa ma ta juya dala ta tashi abubuwa da yawa dai kowa ka ji shi zaka ga <laughs> musamman irin ku masu business za su ta korafi suna fama ya kuke yin managing ku siya ku siyar kuma ya kuke da customer ku domin mutum zai ga da yana siyan 500 maybe yanzu kuma zai je kun kara mishi kuɗi su ya kuke haɗa ku toshe bangaren kasuwa ku inda za ku siyo da kuma yadda za ku yi da customers ku da kuke siyarwa. Gaskiya maganan gaskiya shine alhamdulillahi su ma ɗin dai waɗanda suke siyan abubuwa mm. daga wajen mu mm. su kansu suna kallon yadda abubuwa suke ƙara hauhawa. Duk da dai har yanzu muna samun customers da suke tunanin mu siyar musu da abu akan wancan price na da mm. bayan yanzu kuɗin nan ya triple na wannan lokacin. To amma dai a hakan dai muke kukuta amma dai gaskiya akwai range din da muka daina karban aikin mm. kamar kin gani da muna yin kek har na dubu biyu da ɗari biyar dubu mm. uku zuwa dai dubu biyar karamin mm. kuɗi amma yanzu wallahi ko kek in dai kek za a decorating din shi gaskiya na 5000 ba zai yiwu ba hmm. saboda a wancan lokacin muna siyan flo ne ina ganin ma dubu goma sha biyu da ɗari biyar a yau muna siyan flo ne dubu ishirin da bakwai muke siyan wato buhun shi kenan mm. so ba zai yiwu ba su kwai komai kawai ba abin da bai tripling ɗin kuɗin shi na wancan bayan ba mm. so yadda muke yi da su idan mutum ya ɗan contacting ɗinka akan ko yana so ya yi kek ko wani abu akwai za ka faɗa mishi cewa idan ya ce maka shi yasa ni dai yanzu yanda na fi ko ina cewa ka faɗa min miye budget ɗinka mm. don saboda wani sai ka ya ce ka tura mishi samples ka tura mishi da prices da zai zo ya ce kai kaza shi yasa kawai abin da na fi in ka ce min kana son kek ne zan ce maka wani irin kek ne birthday ne aure ne ko kuma mm. idan ka faɗa zan ce to ne budget ɗinka kawai saboda na san daidai samples ɗin da zan mm. tura maka daga mm. kansu idan ka ce min kaza ne budget ɗinka fine idan dai har ya wuce 5000 to na san zan yi idan kuma ka ce min budget ɗinka ma irin su 5000 zan faɗa maka kai hakuri ba na yin wannan saboda shi sana ana yi ne dan a ci riba ka gani idan dai zan faɗi babu amfanin yin shi kenan in wannan sana'a to idan ya ce yana so hakan zan tura mishi daidai na kuɗin shi mm. zan faɗa mai duk wanda ya zaɓa a cikin waɗannan za a yi mishi idan ma wannan design din su yi mishi ba dai size din kenan da zai samu zai iya mm. faɗan yadda zai design din shi yake so ya zama eh. amma dai wannan cake din size din shi kenan ba zai fi wannan ba so dai alhamdulillah duk da hakan dai yana tafiya ana da yi yana tafiya gaskiya na'am Na'am, to a bangaren su masu koyarwa fa domin ah, ban sanya kuke yi ba, definitely na san dai za a sai form so sannan a zo a fara yi to kuma ana yi akwai practical dole su ma akwai kuɗi da za a kakkashe wajen koya musu su gani su kuma ya kuke tafiyar da su su ma gurin siyan form ko kuma registration da ake yi kuɗin ne ya karu ko kuma ya kuke tafiyar da su gaskiya mun ƙara kuɗin classes ɗin mu mm. bakacin yadda muke yin shi daga farko mm. lokacin da na fara yin classes ma ina yi ne a 10,000 mm. amma yau muna yin class ɗin mu ne a 30,000 dubu talatin abin da ya sa shi ne ni wani akwai wajen koyar da abubuwa ka kamar wajen da na koya kek idan na je ko idan ka je koyan kek a wajen hmm. kai ne zaka kai flo zaka kai su kai abubuwan dai da za a yi amfani da su kai ne zaka kai kuma sannan ka biya wannan kuɗi wannan maƙudan kuɗin hmm. Hmm. so amma ni kuma anan ina yin classes din ne idan suka riga suka siya fam suka biya kuɗin registration ni ce mm. zan siya waɗannan ingredients din practical din farko da nake musu mm. wanda zan koya musu akan shi mm. duk ni ce nake providing ni nake providing din su su kawai nasu su biya registration ne su siya fam su koya sai idan sun zo yin graduation idan za su graduation din su to su ne lokacin kowa zai lokacin kowa zai providing abin shi zai zo yayi practical din shi ya rufe kaman daga farkon fara bakin din da komai shi zai yi komai shi babu mai saka shi hannu hmm. sannan idan ya gama mun yi wannan mun yi ma graduation din mu shi zai dauki wannan abin nashi ya tafi da shi zai tafi da shi hmm. ba wai ni za su bara ba za su tafi da hmm. abin su ne su suka sayar da za su yi da shi <laughs> sun tafi da shi ko su siyar ko su cinye da taka ne amma dai yawanci abin practical haka da ma cinyewa ake yi na'am a sa shi albarka na'am to to a bangaren da har yanzu ba batun graduation wato yayi su ɗaliban kuna ba su wata shaida ne ni cewar sun gama wanda mutum shi ma ya tashi bi ko a shago zai dan eh, wanda nashi ya kafa shi ba ne cewa eh, ya yi. ba su certificate. Okay. Muna ba su certificate idan sun gama. To kamar tsawon watanni nawa kuke koyarwa ko kuma ya danganta ne ko kuma gaba ɗaya ne kuke da class misali a ce a wata biyar ne in mutum ya shiga sai ya koya eh, ko kuma akwai mai wata biyu akwai mai wata kaza akwai. Wasu suna zuwa su ce maka su a ready sun riga sun iya yin cake din ko mm. suna so dai su dan ƙara experience ne akai saboda abun. ana yawan updating din eh, abin yana ƙara idan kamar cakes din da ake yi kwanakin ba mm, yanzu ba su ake yi ba mm. to wani kawai zai zo ne ya ce ko ya zo updating din class din shi ne mm. so price din shi daban kamar kuma wanda zai fara daga farko komai bai iya ba shi ma price din shi daban su wa'annan wanda suke fara daga farko muna ɗaukan su ne sati shida sati shida ne shine ainihin kwanakin da mm. nake ɗaukar su. To amma sai dai idan na gani yanayin iyawan nasu kamar ba su iya sosai ba na kan ƙara musu dan yanzu waɗanda ma zan yayi gaskiya sun kai wata uku a waje na ah, ah, ah. Kawai dai amma na bar su ne ni ma saboda na zama irin very occupied mm. aiki ya mun yawa kuma na ɗan yi wani classes mm. na yi training ma. abin ma dai da ya sa dalili ma dai na su suka daɗe na yi training da n power n power sun tura min trainees eh. na training su for three months so shi yasa na su siya dan dauki lokaci haka mm. saboda dole sai da na gama wancan sannan na dawo mm, kansu muka ci gaba da yi na'am Na'am. To a ah, malama Zainab bari mu dawo koma tun da mun dubo bangaren challenges wato dai kalubalen da kika fuskanta da sauransu duk da dai kafin da tafi bangaren ci gaba ko nasarorin da ka samu bari mu dan tabo maganan baba. To farko kin ce dama shi kaman ma bai supporting abun ba da kuma to ya kuka zo kuka kare da shi a bangaren eh, shi dai ya san ya bada kuɗin admission kuma an zo an tafi wani abin ban ya kuka yi a wannan bangaren da shi. Gaskiya dai alhamdulillahi mm. wallahi wani abu ne ya faru. Mm. lokacin babanmu gaskiya totally baya su bai supporting in bude shago ba mm. saboda ya ce da al'adar mu na wasu haki zari yanzu gani suke kamar ko idan kana da shago ko wani eh, abu kana zaman kanka ne eh. which is not ba haka bane kawai kana so ka dogaru da ka ne mm. ka taimaki wani ma na kusa da kai abin da ya faru akwai wata rana wallahi na bakin din kek mm. haka kawai ni dai na yi kek din ne kawai ina so in dan yi mishi wani hoto haka kawai dai in posting bayan mun yi na gasa wannan kek din kek ne da ne amfani da na haɗa cake ne kala biyu da vanilla da strawberry mm. da na haɗa zu sai ina son a achieving wani cake ne ana ce mishi marble marble mm. ne idan kika baki zaki ga ikin yanka shi yayi kaman jikin zebra a jikin shi haka mm. so da na hada wani cake din guda biyu sai na idan na hada su duka a pan guda daya ga na gama na gama cake din na yayyanka mun zo za mu ci ne ma fa wallahi da na daga cokalin na na daga cake din sai na ga wani abu kamar ya rubuta mu kamar abin ya hargitse ya zama Allahu haka a jiki hmm. sai na ce ku lokacin ina ga ba su Amina bane lokacin ku da ni da ku wasu dai a shagon ne sun ce hmm. da Allah da ku karla abin nan mai kuka kan mu sai suka ce su ba din da sun ji Allahu haka sai na hmm. ce ai ku bazan cike kin nan ba <laughs> sai da kai shi gida na nuna ba wajen mu da na je sai na ce hajiya ki gani ki kida ya rubuta Allahu ko kowa kawai kika nuna wa ya hmm. fita sosai abin ya fita kamar abin da ya rubuta ya fita sai hmm. hajiya tace mu nuna babanmu da muka nuna mishi sai ya ce to Allah dai ya sa albarka kawai mm. irin dai shi ma dai sai dai kamar ya dan eh, supporting abin duk da dai ba wai abu ba ne komai zai iya eh. faruwa mm. to daga nan dai ya dan fara dai yarda muka buɗe shagon dai ya ce Allah ya sa albarka haka kuma sai muka zo kuma dai ba mu ƙara samu wani matsala da shi ba to a mu je bangaren ci gaba a gurguje kasancewar lokaci yayi wani irin ci gaba zaki ce ki dai kan alhamdulillah yanzu da kika buɗe wurin wannan sana'a naki ga irin ci gaba ne kika samu gaskiya babu abin da zan ce alhamdulillah hmm. sana'a rufin asiri ce hmm. wallahi har ga Allah kin gani kamar yadda ake cewa mulkin Buhari ada ta zagin Buhari hmm. ko wani lokacin lokacin da wani ya faɗi lokacin wani yana tashi hmm. har ga Allah ni dai ba abin da zan ce duk wani achievement da na samu na rayuwa ta ma a cikin mulkin Buhari na samu hmm. a cikin shi na samu so ni dai gaskiya na sani dai ana shan wahala ana hmm. yin abubuwa muna da insecurity a cikin ƙasa yau abubuwa amma dai still alhamdulillah wallahi ba abin da zan ce har ga Allah na samu duk abin da nake so ba abin da zan ce a ciki akwai ci gaba sosai ma Masha Allah so ya maganar kiran ki ga mata akan muhimmancin sana'a matsayin ki nan mace matashiya kuma da kika dogara da kafafun ki. Gaskiya wallahi sana'a abin so ce. Mm. Ina kira ga dukkanin mata duk wacce ba ta da abin yi gwara mm. ta tashi ta nema abin yi. Mm. Wato idan kana da abin yi abin da na experiencing da rayuwa ko idan ya zama kana da abin yi ko ba za ka sa hankalinka akan abubuwa da yawa ba. Za a ta yin abu ma wanda ya kamata ka damu amma saboda kana da abin yi bare dame ka ba. Za ka je ka ci gaba da abin ka sannan ko daga fannin ma wanda za su zo wajen ka neman kama mm. wallahi daban ne mm. wanda ya san bayi da abin yi sosai wanda ya tsaya da kafafun shi wallahi bare doshi inda kake ba kuma duk wanda zai zo wajen ka bare zo yin wani shirman mm. abu ko a'a ba zai zo ba in yana tunanin ko wani kuɗi ne zai dare ka da shi zai tunanin kana samu naka kana tsaye ne da kafafun ka to gaskiya ni dai alhamdulillah ina kira ga mata su dage su yi sana'a su nemi na kansu yafi ka jira wani ya baka. Tabbas wannan haka yake ne ya fi ka jira wani ya baka. To masu kallon mu kasancewar lokaci kamar yadda muwa ba so ba na san kuma ba ku so ba to amma dole haka za mu dakata kasancewar lokaci sai a tara wani makon domin ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin ita kwata wato Zainab Bashir Bake and Frost ne sai kuma wanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Siba Adam Idris nake cewa mu ta lafiya.